يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله من النار أما قبل فأؤيكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya su tabbata zuwa ga sarki Allah muna gode masa kuma muna neman taimakonsa kuma muna neman gafaransa kuma muna neman kariya a gunsa gabarin sharukan kawunanmu kuma daga munanan ayyukanmu lalle ne babu shakka duk wanda Allah ya shiryar da shi babu wani makhaluki da ya batar da shi haka kuma duk wanda Allah ya batar da shi babu wani makaluki da ya sai ya shiryar da shi sannan na shaida na tabbatar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzon Allah ne lalle ne duk wanda ya yi masa biyayya da gaskiya zai samu tsira duniya da lakara? haka kuma duk wanda bai masa biyayya da gaskiya ba zai yi kasaran duniya da lafira bayan Allah barkanmu da wanga rana mai albarka rana na ta laruba wanda ta daidai da kwana daidai bakwai wata ramadana shekara ta hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam barinsa makka zuwa ga kasan madina tana da dubu daya da dari hudu da talatin da tara wanda ta yi daidai da ashirin da uku wata tsabiyar shekara ta miladiya annabi isa a fadin yahudu da nasara tana da dubu biyu da goma sha takwas babu shakka wannan rana za ta muna shaida a ranar tashin kiyama idan kiyama ta kai to Allah madaukakin sarki muke roko idan wanga rana za ta muna shaida ta muna kyakkyawan shaida sanadiyya wanga shaida Allah zai lullube mu da rahamansa ya saka mu cikin gidan aljanna bayan Allah ga mu nan cikin wanga masallaci mai girma jami'ut taqwa masallaci kenan wanda take karanta da alqur'ani da arisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan alkitab wa sunna akan fahimtar magabata na kwarai bayan Allah masallaci kenan wanda take karatar da al'umma wanga aqida aqida madaidaiciya aqida ta gaskiya aqida wanda manzon Allah ya santa banda wanga aqida ba wata aqida da manzon Allah ya santa bayan Allah ita ce aqida ta ahli sunna wal jama'a Allah madokin sarki muke roko ya rayar da mu kan wanga aqida ya kashe mu kan wanga aqida ya tada mu kan wanga aqida tare da jagoran wanga aqida shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan kiyama ta kai babu shakka bayan Allah yau da ku ga yanayin karatun ta canza wanda majalisin nashi ne hanzari na tafiya ya kama shi ina muku magana ga yana anya zai bar kasan gana zuwa wasu ƙasashe na Europe ba don komi ba saboda ya zo ya musu irin da'awan gabayin Allah gayyata da aka gayyace malam zai shiga Italy ya shiga Germany bayan ya shiga Germany ya shiga Holland ya je England ba komi za shi ba bayan Allah zai je karanta alkur'ani inda bid'a take karanta da su wanda abu bid'a ce wannan shirka ce wanda abinda Allah ya sani ke ga, wanda manzon Allah ya sani ke ga, abinda da shi kurun na bayan Allah cikin kwana goma malam zai dawo ya komo kan wanga kujera mai albarka ya ci gaba da karatar da mu Allah ya kai shi lafiya ya dawo muna da shi kuma lafiya amma ba za mu ce tun da malam ya tashi karatu ya saya ba a'a ahlus sunna muna karatu tun manzon Allah na raye manzon Allah ya rasu abubakar ya rika linzami abubakar ya rasu umar ya rika umar ya rasu usman ya rika Usman ya rasu Ali ya rika haka ake ta karatu bayan Allah har ranar tashin kiyama haka za ta karatar da sunna shi yasa aiki ke na bayan Allah ka kasance sunna bil kitabi was sunna kai sunna ne da alqur'ani sa'annan da hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kasancewan wata ramadana wata ce na alqur'ani mu kuma ba abin da za mu karanta face alqur'ani alƙur'ani bayan Allah kaman daji ne mai girma alƙur'ani bayan Allah kaman teku ne za ka ga mutane dubu sun shiga a lokaci daya a yi iyo a yi wanka a fito bayan Allah ana fitowa ka ce ba taba shiga cikin wannan teku ba haka alƙur'ani yake bayan Allah shi yasa mun zabe sura ko da ke wanga sura muna karatunta wani lokaci da malam tafiya ya kama shi muka zaɓi wannan sura muna karatu aya bayan aya tafsiri na ranar lahad ita ce suratul ahzab suratul ahzab idan ba manta ba wancan lokaci mai karatu an muka kai aya ta ashirin da daya zuwa ashirin da biyu shi sa duk mai ƙur'ani sai ka bude suratul ahzab aya ta ashirin da biyu inda za mu yi karatu kenan sannu hankali har ranar da Allah zai dawo muna malam lafiya Allah madaukin sarki muke roko ya muna jagora duk abin da zamu fadi ya sa ya dace akan tafsiri na magabata na kwarai kuskuren da damu ya kai Allah gajiyawan mu ne Allah ka yafe muna Allah ka sa mu dace wa daidai shi sa bayan Allah sai mu bude suratul ahzab aya ta 22 aya ta 22 na'am me Allah ya ce muna الشيطان الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم bayan Allah wannan aya gabanin mu fassara ta za mu doko wancan karatu inda muka saya mu zo mu hada shi da inda za mu tashi yau saboda mu fahimci wanga aya bayan Allah Allah ke ce da annabi Muhammad Sallallahu alaihi عليه وسلم ولما رأى المؤمنون الأحزاب أيين da مؤمنين suka ga waɗanda كنجيوي wani kungiyoyi ke na bayan Allah akwai wani yaki da ya kunno kai lokacin da hijira na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta samu shekara daidai biyar ana ma wannan yaki suna ghazwatul ahzab ko ka kiraye ta ghazwatul khandaq ghazwatul ahzab ko ghazwatul khandaq wace yaki ce bayan Allah ko wani fada ce aka yi tsakanin kahore da musulmi akwai wasu kabila da manzon Allah ya zai tadda su a kasan Madina wannan kabila kabila ce na Yahudawa manzon Allah ya zai tadda kabilu daidai uku akwai banun nadir akwai banu sa'an sa'annan kuma akwai banu quraiza manzo Allah ya zo ya tsada su a cikin Madina ke tsare da larabawan Madina ana zaman lahiya da manzon Allah ya zo adalcin manzo Allah sai manzon Allah ya ce ya ku wanga yahudawa na san ba ku kan addinin musulunci ba ku tsare da ne amma ni kasancewa na shugaba ga dokoki da zan aje muku Shi ne idan da a zo a yaki madina gaba daya ba bude da musulmi da su hada kai su hada karfi da karfe ba don komi ba saboda su kiyaye mutuncin madina suka ce mun yarda ya ajiye musu dokoki bayan Allah bayan ajiye dokoki banin nadir she suka saba wanga alkawali da suka saba wanga alkawali sai Allah ya yi da manzon Allah umarni ya kori banin nadir a kasan madina sai Allah manzon Allah da sahabai suka kori banin nadir a kasan madina banin nadir na barin madina sai kiyayya ya cika a cikin zukatansu ya da su gama da manzon Allah ya da su gama da sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam she suka je suka hada kai da kafiran makka kuraishawan Makka suka ada kai da su sa'an nan ko suka hada kai da wata kabila ana ce mata Banu Ghatfan ana ce mata me Banu Ghatfan yanzu kabila nawa kenan bayan Allah kabila uku ga Banu Nadir ga Banu Ghatfan sa'an kuma ga kuraishawan Makka aka ada da manzon Allah kai adadin rundunai da za su zo su yaki manzon Allah daidai dubu ne bayan Allah manzo Allah na zaune cikin Madina she labari yake zuwa gare shi cewa ai kafiran duniya baki daya da banu qatfan da banu da banu nadir sa'anna kuma da quraishawa sun ada kai domin su zo su yake kai yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hankalin manzo Allah ya tashi ya rasa inda zai yi ya tambaya rundunar guda nawa ne aka ce mai daidai dubu goma 10,000 da manzo Allah ya tattara sahabansa baki daya sai ya ga sahabansa duka wanda za su tsaya su yi wa Allah aiki wanda za su tsaya su yi yaki domin a tare kalmatu la ilaha illallah muhammadu rasulullah dubu uku kurmi ne bayan Allah shi ya hada ce gashi an hada muna kai da a zo a yake mu kuma kun san yanzu inda muke zaune ga bamu mu da ƙarfi ba mu da yawa kayan yakin ma ba shi sahabai ana neman na ci ba ko shi ma balle ma a sai kayan yaki sahaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ke kwana uku bai ci abinci ba manzo Allah da kanshi yana kwana uku bai ci abinci ba wani rana na Fatima ta je ta sai alkama a cikin gari sai ta gi wannan gurasa nasu ta yi wanga biredi da fatima ta sa biredin bakinta sai ba ta ji dadin shi ba ta ce alkaman gabe da kyau bari in gyara wanga gurasa in ji in ba babana tana kai wurin manzon Allah tana mika mai wanga fanu manzon Allah na karba wanga fanu ya karbi da farin ciki ya tsauna fatima na kallon babanta yana cikin wanga fanu yana gode wa Allah yana cin fanu yana farin ciki she fatima tsayi mamaki da farin cikin manzon Allah she ta ce ya rasulullah ya kai manzon Allah me yasa ka farin ciki ne she yace mata ya Fatima ya ke Fatima ki saurara ki ji haza awwalu ma dakhala fi fi abiki mundu salasin ya ce ki saurara ki je wanga ne farkon abincin da ya shiga bakin babanki tun kwana uku kenan bayan Allah suna jin yunwa ba abinci kamar yanzu abu huraira na bada labari ya ce suna tsaye bayan manzon Allah a cikin sahu za ka ga sa'abi ya yanke ya ƙari yana firgima kamar wanda farfaduwa ya kama shi ya ce wallahi kafirai na muna tsiya yahudawa na muna tsiya suna cewa me ke tare da sahaban manzon Allah ne suna yankewa suna faduwa abu rere ya ce lafiyar mu kalau ba abin da ke kada mu face yunwa ya ku bayan Allah ba abincin ci balle ma a samu kayan yaki she manzo Allah ya tara sahabbai ya ce ku bani shawara ya za a yi ya za a yi wanga ya faɗi nashi wanga ya faɗi nashi wanga ya faɗi nashi sai ya dace akwai wani bawan Allah wanda ake masa suna Salmanul Faris Salmanul Khair wanda malumman tarihi suka bada labari Salmanul Faris wani bawan Allah ne ya fito kasan Farisa kasan farisa wanda muka tsanta da yau ita ce kasa ta iran allah ya yi ma shekarun shi albarka ya fi shekara dari ya fi shekara dari sai da salman al-farisanin albarka da Allah ya masa sai da ya aure ya iya mai shekara goma sha takwas kuma aka na lafiya salman faris sai ya daga hannu ya ce ina da shawara lokacin salman al-faris ba shi bakin kowa a cikin sahabai shi manzo Allah ce wa na bune shawararka su abubakar sun ba da shawara shawaran bai aiki ba umar ya ba da shawara shawaran bai aiki ba shi suka ce salman ba mu shawararka shi salman ya ce kunna fil faris iza usirna khandakna ya ce mu mun kasance cikin faris idan makiya suka zo suka sa mu saka ba abin da muke yi muke kiyaye mutuncinmu muna asa babban rami ne inda wanda ke cikin gari bai iya fita sa'annan kuma wanda ke cikin waje bai iya shigowa cikin gari manzon Allah na jin aka ce ma dalla da wanga shawara da aikin Salman za mu yi aiki da shawara Salman za mu yi aiki manzo Allah ya bar aka tone wanga rami aka kallace Madina tona rami akwai kisan shi bayan Allah akwai labarai da yawa mun wannan karatu yau ba shi ne karatu mu ba bayan an tona ramin bayan Allah sai wanga kungiyoyi gaba da suka zo ya kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai na sai suna kullum mamakin Allah ga makiyan Allah daidai dubu goma su nawa ne dubu uku wani takobin da zai yaki da shi ma bai da shi ga ƙawure suna da takubba ga abincin ci ga dawakai na hawa suna kallon mamakin Allah shi Allah ke ba mu labarin wannan yanayi bayan Allah ya dace cikin watan shawwal shekara ta hijira na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana da kwana biyar bayan Allah bayan azumi kenan suna kallon mamakin Allah ya zai ne Allah zai ba mu labari mai ya faru wanga rana bayan Allah shine Allah ya ce mana me walamma al mu'minuna al-ahzab yayin da mu'mina suka ga wanga kungiyoyi banu qatfana da quraishawan makka sa'annan da wanga kabila mai suna banin nadir me suka aikata shin wanga taro na jama'a ya razanar da su a'a ya tsoratar da su a'a ya rage musu imani a'a abin da zai fito bakin sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce hasa wannan da kuke gani makiyan nan wanda suke son su kashe mu ma wa'adana Allahu wa rasulu abinda Allah da manzonsa suka muna alkawarin shi kenan dayan biyu ne in ma ka tsaya ka yi yaki ka kashe kafuri ka nasara ko a'a kafuri ya kashe ka ka nasara da shahada ka shiga aljanna sahabai sun rikice wannan rana suna kallo ga jama'a sun yawa ga kaure sun yawa ga takubba na yaki ga mashi kafiri ya koshi bayan Allah kaga jamsin kafiri bayan Allah ka ji tsoro amma sahabai mu sani cewa sun doki karfin su gaba dai sun tone rami ana kai kwana uku ba cin abinci sahabi ya tone rami ya tone rami ya tone rami yunwa ya kai matuka bai da karfin tsayawa sai ya nemi dusi ya daure da tumbinsa sa'annan yayi ya saya bayan Allah kuma ga kafirai gaban shi ya za a yi ya za a yi bayan Allah kun ga bambanci tsakanin mu da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau kai kana nan kaji yunwa yau gobe kaji yunwa ga ta ka ji yunwa kai kana ce ma alamarin da'awan ma barin ja baya ya dai ta jin yunwa haka su sun saya tsayin daka bayin Allah domin su tole tolimatu la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam suna ga wayan ga kafirai kuma kafiran ba su razanar da su ba suka ce haza ai wannan da kuke kallo ma wa'adana Allahu wa rasulu ai shine alkawalin da Allah da manzo Allah suka muna wani abu ne alkawalin Allah ya sauko a cikin suratul baqara Allah madaukin sarki na ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam am hasibtum an tadkhulul janna ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب wanga alkawali ke na bayan Allah ya ce shin kuna tsammani cewa za ku samu aljanna ƙaisa gaga a'a Allah ya ce musu ba ku samun aljanna face irin kwatancin rayuwa wanda suka shugabance ku na daga al'ummu kun yi irin wannan rayuwa na wahala na jin zafi na jin jiki har ya zo ya kai manzon Allah da Allah ya aiki da wanda suka yi imani da manzon Allah suna cewa yaushe nasarar Allah da ya zo Allah ya ce ku saulara ku ce inna nasarallahi qarib lalle nasarar Allah yana kusa bayan Allah shi yasa yana daga cikin sifa ta ahlus sunna wal jamaa yawan makiya bai razanar da kai katon makiyi bai razanar da kai fadin makiyi bai razanar da kai dukiyar makiyi bai razanar da kai ba don komi ba saboda ba shi da Allah kai ke da Allah ya kai bawo Allah sahabban manzon Allah sun saya tsayin daka suka ce hada ma wa'adana Allah wa rasulu wanga shine alkawalin Allah da manzon Allah kafare sun zo sun saya akwai wani kumuzki makiyin Allah wanda ake masa suna amru ibn abduwud maluma tarihi sun ba da labarinsa mai ƙarfi ne Allah ya masa ƙarfi yana da cikin lafiya da Allah ya masa maluma suka ce idan aka soke rakumi aka tsaye da rakumin Amur ibn abduwud yana iya tsaya kan wannan fata na rakumi mazaje masu ƙarfi suna ja wallahi shi dai wannan fata ya rabu biyu ba zai su fidda shi kan wannan fata ba ya fito gaban musulmai shi ya ce ya kusa abin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ku ne kuka ce idan ka mutu akwai wani aljanna da Allah dai saka fadin aljanna kamar fadin sama da kasa ba wa dai zo in taimaka mai ya je cikin wannan aljanna sahabai an shuru don ka san ya fi karfinka kowa ya shiru suka ki magana she na ali maganan ya cije shi she ya mike yana mikewa she manzo Allah ya ce ma ali zamna fadan gaba ka bane yafi karfin ka she ali ya zamna da ali ya zamna sai ya sake wannan mummunan magana she ali ya mike manzo Allah ya ce ali na ce ka zamna ya sake yin wannan mummunan magana yana magana na uku she ali ya mike da ali ya mike shi manzon Allah ya kalli ali ya ce ali ba ka san wanda ke kiran nan ba ne ba ka san amur ba ne shi ali ya ce da manzon Allah wa in kana amra in amur ne wane ne manzon Allah bari jin kashe yin Allah manzon Allah ya doki rawaninsa sai ya daure da ali ya ce je Allah taimaka maka ali ya tsaya gaban wanga makafiri she kafuri ya tambaye shi kai ne wa shi ma ce mai kainewa Ali ya ce mai ni ne Ali ibn Abi Talib shi ya ce da Ali aini ba mai cin amana ba ne babanka abokina ne ya amini ciwo bayan mutuwan babanka a ce ni na kashe ka malum ma suka ce wannan lokaci amur ibn abduwij yana da shekara daidai 96 years ali ya ce ni na zo in kashe ka ne makiyin allah ali zai daga kai amur ibn abduwij ya daga takobi yana rafka masa bayan Allah ya dauki wanga matsari ya tare yana tarewa maluma suka ce sananin nauyin wannan takobi shi da Ali ya je kasa bayan Allah yana tsara Ali Ali na komawa baya yana tsara Ali Ali na komawa baya yana tsara Ali Ali na komawa baya shi da Ali suka fada a cikin ramin da sahabbai suka tone kura ne ake gani yana tsara Ali na tsara yana tsara ali na tsara yana tsara ali na tsara sai aka ji kuwa shi sahabai suka shiru kafirai suka shiru ran sahabai ya bata ran manzo Allah ya bata ya sa an gama da kanin shi sahabai da su ji gaba suka ji an ce Allahu akbar ali yayi kabbara bayan Allah ya fidda kan wanga makiyin Allah bayan Allah ya ce mai bayan ya kashe shi ya ce أبت ijarata أبد الحجارة wa wa rabba muhammadin muhammadin yace kaji wawan banza yaje yayi bautan itace yayi bautan gumaka saboda bashi da hankali ni na yi bautan ubangijin manzon Allah akan daidai bayin Allah inda nasara ta so mu zuwa kenan bayin Allah bayan an kashe wanga makiyin Allah she Allah ya daraja wanga al'umma ya daraja wanga kungiya har yanzu yakin bai kare ba manzo Allah ya tsaya kan kafan shi yana sallah dare yana kai kara zuwa ga Allah madaukin sarki yace Allah ka taimaka da wanga rundune naka Allah ka taimaka musu Allah ka taimaka musu manzo Allah na addu'a manzo Allah na addu'a manzo Allah na addu'a Allah na karban addu'an manzo Allah shi ya aiko musu guguwa bayan Allah da manyan duwatsu duwa na ana jefas da duwatsun nan kuma guguwan kuma na korin su bayin Allah suka gudu suka bar wurin nasara ya zama na musulmi bayin Allah ce ya kai bawan Allah wani hikima kowani fahimta muke samu cikin wanka kisa kasancewanka ahlus sunna wal jama'a ka sani cewa ba dole ne wai mu kowa yawa ba a'a a mafanci ba dole ne wai mu kowa yawa ba kuma yawan mai ko adadin mai yawa bai ba dan sunna tsoro a ko min yawa mai shi bayan Allah ba kana rike da alkur'ani ba kana rike da hadisan manzon Allah to ka kyale kowa ya kai bawon Allah Allah ya ce muna da ma wa'adana Allah wa rasulu, me Allah ya ce wa sadaqa Allah wa rasulu, kuma Allah da manzonsa sun yi gaskiya wani irin gaskiya nasara bai zo ya ba musulmai ba ya zo ya ba musulmai musulmi bai nasara ba musulmi ya yi nasara shi Allah ya ce muna wa sadaqallahu wa rasulu kuma Allah ya yi gaskiya ko manzon Allah ya yi gaskiya na'am kuma wanga jama'a da suka gani da alkawalin Allah da gaskiya Allah da manzon Allah bai kara musu komi ba illa ta imana face imani wa taslima sa'annan da mika wuya zuwa ga aikin Allah bayan Allah ba abin da ya kara musu dai wannan sun saya sayin daka suka yi wa Allah aiki sun saya sayin daka raunannu ne suka tada kalmatu la ilaha illallah muhammadu rasulullah na'am nan ga Allah zai sifanta muna waɗanga sahabai nan ga Allah zai ba mu labari su wane ne muminai mominai suna nan great-great ne ya ku bayan Allah nan ga Allah zai gwada muna aikin da waɗanga sahabai suka aikata aiki da waɗanga mominai suka aikata shi Allah ce muna me Allah ce muna minal mu'minina rijalun Allahu akbar Allah ya ce mana minal mu'minina rijalu Allah ya ce Rijalu minal mu'minin amma saboda Allah ya kayyade Allah ya kayyade muna su wanene ne mu'minan shi Allah ya soma muna da jarun wa majrurun min harfu jarrin mu'minina sai ka ce ismun majrurun bi min wa alamatu jarrihi alya li'annahu jam'u muzakkar salim wa huwa fi mahalli raf'in shaka ce mai khabarun muqaddam rijalun mubtada'un mu'akhkhar Allah ce mana min almu'minina rijal yace daga mu'minai akwai wasu mazaje su wane ne wannan mazaje mai Allah ce muna sun gaskata wannan alkawali da suka yi wa Allah sun gaskata alkawali da suka yi wa Allah wani alkawali suka yi wa Allah sun yi wa Allah alkawali cewa da su tsaya sayin daka ba don komi ba saboda su tada kalmatu la ilaha illallah muhammadun rasulullah kuma sun gaskata wannan bayan Allah hadisi ya tabbata wanda Anas ya rawaito muna yake ba da labarin wani bawa Allah mai suna Anas ibn Nadir Anas ibn Nadir sahabi ne na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da za a je yakin Badar bai ce wani ba ya ji zafi saboda bai samu ya je yakin Badar ba she ya zo ru Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Rasulullah ya kai manzon Allah ban samu yakin Badar je ba nayi bakin ciki amma idan Allah ya kawo wani yaki ya Allah ya kaddara wata yaki daban manzo Allah sai na nuna maka irin karfin da Allah ya bani Anas ibn Nadir bayan yayi wangazance bayan Allah bai jima ba hijira na da shekara biyu sai wani yaki ya kunno kai wani yaki ne yakin da ake mata suna qaswatu uhud qaswatu uhud ni da kai mun san labarin qaswatu uhud abin da ya faru tsakanin musulmi da kahuri babu shakka yana daga cikin yaki a farkon alamari nasara na musulmai ne amma saboda sahabai sun saba da manzon Allah sai Allah ya ja kunne sahabai lokacin da sahabai suka saba da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda gabanin ya manzon Allah ya cire samari guda guda 50 ya ake su akan wannan jabal wanda ake mata suna da jabalin rumma yace ku saya na ku kiyaye mutuncin mu koda mun yi nasara kada ku sauko she na ce ku sauko har kuma koda an yi nasara akan mu har ya kai tsunsaye suna sauka akan naman suna kekkece namanmu suna banza-banza da namanmu in yi manzo Allah ban ce ku sauko ba ku sauko da kuran yaki ta tashi a cikin ba minti she musulmi suka yi nasara ana kwasan ganima ana kama dabbobi ana kwasan zinariya ana kwasan kayan yaki she sahabbai suka ce a ai an gama komi kada ku ji tsoro mu sauka nasara ya zama namu she shugaban su ya ce kai kada ku manta da maganar manzon Allah fa manzon Allah ya ce kada mu sauka face ya ba mu izini sahabbai suka ce a ai ba komai ku bar mu sauka yanzu waye ga kafirai sun gudu ga su Abu Sufyan sun gudu ga su Khalid sun gudu Ikrima ya gudu ya za a ce da su komo ku bar mu ce suna sauka bayan Allah ashe ga Khalid ibn al-Walid Ikrimat ibn Abijal da wasu kahure suna kallon su da Khalid ya ga sun sauka yace to yanzu nasara ya zama muna mu mutanen Qurayshawa an je an shagal ana kwasan kaya ana kwasan kaya sahabbai da su daga kansu bayin Allah an yi musu zobe ko ina ta kubba ne sahabbai a cikin ba minti daidai 70 suka fadi kasa bayin Allah aka fasa goshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka fasa akorin manzo aka karya akorin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya fadi ya suma manzo Allah na suma sai ya yadu a cikin wannan daga ta yaki qutila rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kashe manzo Allah saboda bayan Allah ranar Uhud gaskiya alamari sahabbai sun gudu yana da shin wa'anda suka gudu sayyidina Usman ya gudu bayan Allah an gudu an bar manzon Allah ya zo mace ita ke kare manzon Allah wanda ake mata suna ummu ammara mace ke kare manzon Allah abu dujana yayi nashi ya kasa bayan Allah mace ta zo take kare manzon Allah kafure su zo su cika kan manzon Allah ta buge ta buge ta buge ta buge ta zudda su su so kuma ta buge ta buge ta zudda su ya ku bayan Allah haka ta dinga zudda su ya zo ya kai bayan Allah a wani kafuri da ya zo wannan daga na ce idan ya hadu da kai kuka yi ido hudu duka ga kashe ka wani sa'abi yana rike da bayan Allah wanga matayi da suke tsare takobi da shi gaba da ya ga wannan kafuri zuwa she sheka da gudu yana kudu she umma ammara ta ce ya kai bawan Allah in za ka gudu ne kai jefo mini abin she jefo mata she ta kama tana wa bayan Allah abai na bada labari muna kallo mai zai kasance tsakanin wanga bauya Allah da wanga makiyin Allah maza sun kasa ya ke mace za ta iya wai yana zuwa da takobi bayan Allah yana zuba ma umma amara ta tsare sai da ta je kasa bayan Allah gwiwa ta kusa shiga kasa bayan Allah kafin ta mike bayan Allah ta da shi kasa ta kashe shi ya ku bayan Allah abin da ya faru ranar kenan an buga manzon Allah manzon Allah ya fadi ya suma she wanzu a wannan daga na yake kutila rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanga magana na fadawa a cikin kunnuwan sahabai. she suka yarta kubbansu. su na umar ya yarta kobin shi manya manyan sahabbai sun yarta kubbansu suka je suka zauna she anas ibudin nadr zai wuce sai gansu suna zamne shi ya ce musu ma kuma huna me ya zauna da kunan ga ana yaki abinda zai fito ba a kinsu shi suka ce kutila rasulullah an kashe manzon Allah manzon Allah ya mutu shi yace in kana kutila rasulullah famadha tazunnuna bil hayati ba'dahu qumu famutu ala ma mata alayhi yace idan an kashe manzon Allah to me kuke neman rayuwa ku yi bayan mutuwar manzon Allah ku tashi ku tashi ku je ku mutu akan abin da manzon Allah ya mutu ya mike ya rasa tsakanin kahurai yana ce da wanda ke kusa da shi ce wallahi ina jin kanshin aljanna na ran sai da Allah ina jin kanshin aljanna yana bin kahurai yana sukan su suna sukan sa yana bin kahurai suna sukan shi suna yana sukan su suna sukan sa a cikin ba miti suka aje shi kasa suka kashe shi ya ko bayin Allah ana gama wanga yaki bayan an gama wanga yaki an ji ana neman gawawakin musulmai an kashe Hamza aka fidda idon hamza aka fasa zuciyar hamza aka fidda kayan cikin hamza aka lalatar da shi bayan Allah an kashe Anas ibn Nadir aka bata idon Anas ibn Nadir har uskan Anas ibn Nadir ba wanda zai gane shi an kasa gane gawan Anas ibn Nadir shaida kanwanta bayan Allah ta zo kanwan shi bayan Allah ta zo ta ga yasan shi tace wanga yayana ne Anas ne bayan Allah wanda sahabi da ya wanga hadisi Ya ce ranar da Allah ya sauko da wanga aya minal mu'minina rijalu sadaqu ma ahadu Allah alai suka ce wallahi sun san Allah bai sauko da ayan ga saboda kowa ba she dai face saboda Anas ibn Nadr sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan minal mu'minina rijalu sadaqu ma ahadu Allah alai daga mu'minai akwai mazaje wanda suka gaskatar da alkawali da suka yi wa Allah wani alkawali ne da su saya su taimaka da manzon Allah sauransu wani alkawali ne da su mutu akan wanga aiki wani alkawali ne idan sun yi rashin ransu ba abin da ya sanadiyyar rashin ransu face domin ta da kalmatu la ilaha illallah Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ke bamu labarin su me Allah ya ce muna Allah madaukin sarki ya yace muna faminhum man na aba, ai daga cikin waɗannan mu'minai man na abahu, wanda bayin Allah buƙatarsa ta biya wani bukata ne shi ne ya tsaya tsayin daka ya yi yaki saboda Allah a kashe shi ciki daga na yaki she kuma je daga na yaki yana zuwa daga na yaki she kuma aka kashe shi bayan Allah bukata ta biya ko ba ta biya ba bukata ta biya shi ne Allah ya ce muna me faminhum man qada na abau daga cikinsu akwai wanda bukatansu ta biya wannan tafsiri ne da wasu maluma suka yi fasara wasu masu suka ce na abu huwa huwal mautu idan ka ce annab shine mutuwa faminhum man qada na'bau ai daga cikin sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayan ga mu'minai bayin Allah akwai wanda yayi rashin ransa ba don komai ba saboda ta da kalmatu la ilaha illallah muhammadur rasulullah suwa kenan bayan Allah kaman mus'ab ibn umair mus'ab ibn umair yana cikin faminhum man qada na'ba awwal safir shine farkon ambassador bayin Allah wanda musulunci ya fara aikan shi lokacin da quraishawa suka karbi musulunci a lokacin da mutanen Madina suka karbi musulunci da su koma Madina suka nemi wurin manzon Allah da ka nemi sahabi daya wanda dai zo ya karantar da mu alqur'ani gabanin kabar makka ka zo Madina she manzon Allah ya zabe Mus'ab ibn Umair yace je ka karantar da su je ka karata da su mus'ab ibn umair ya je yayi wa'azi yayi wa'azi gabanin manzon Allah ya bar makka ya zo madina mus'ab ibn umair gidajen madina babu gida da ya face shi da ya saka musulunci a cikin wannan gida bayan Allah wani ne mus'ab ibn umayr samari ne Allah ya masa arziki me yasa sai Allah ya masa arziki saboda Allah ya yi da ma'aifiyansa arziki bayan Allah wanda kuma Allah ya yi da ma'aifiyansa arziki Allah ya maka arziki ke ɗan. ni da kai zaman mu ga babu shakka da a ce ga baba ga umma wa kake son ta yi kudi shi ka ce umma ba don komi ba saboda umma in ta yi kudi ka san abin da kake so da maka ko amma baba ya yi kudi kuma Allah azuta da babanninmu ya ga yariya mai sha takwas ya auro ta lallashe shi ya manta da ummanka ya manta da kai kuma bayan Allah yana yawan faruwa amma kaga umma ta yi kudi kowane shadda mai kyau tana son ta ga danta zai sa ko ba haka ba mota mai kyau danta zai hau yariya mai kyau danta zai aure amma baba ba ta haka yake ba bayan Allah in soho ne ba akora shi je sa sabon akori bayan Allah in gashin yayi fari ya sa yambo yana neman mai sha takwas ya boye shi sa bayan Allah Allah ya azurtar da wanga bauyan Allah kayan mus'ab ana sawowa ne daga kasan shan. malama suka ce tularen mus'ab bayan Allah idan ya wuce nan zai yi kwana da kwanaki kana jin kanshin tularen shi ya fi ka jin daɗi abin awon shi ya fi naka kyau rigan shi ya fi naka kyau rana dai kurum yana ji ana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kai wanga da ake zagin shi gabarin jin gane shi ya je zauna kusa da manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta alqur'ani ya karanta alqur'ani kafin mus'ab ya daga idan shi imani ya shiga zuciyar shi ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ya karbi musulunci da ya karbi musulunci bayan Allah ma'aikiyar mus'ab ta samu labari ta yi bakin ciki ta ce mus'ab Ka ga riganka na bar sai tularenka na bar sai abin awanka na bar sai idan ba ka bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba yace amma ko me zake ni dai manzo Allah ba zan bar bin shi ba bayin Allah mutum me riguna wani rana manzo Allah yana kallo musu afshe fashe da kuka menene rigan ya yage na kasan ya yage shi yana mamaki mus'ab saboda imani da Allah yau rigan da zai sama bai da shi ya ko bayan Allah masu Allah ya zo kasan Madina a daga na Uhud da za a yi yaki she manzo Allah ya cire shugaba sallallahu alaihi wasallam wanda zai jagurci rundunar musulmai she ya doki wannan tuta she ba Mus'ab Mus'ab ibn Umair maluma suka ce lokacin da kafirai suka zo suka yi da musulmai zobe tutan yana annu mus'ab ibn umair kafirai sun cika kan mus'ab ibn umair hannun ke kirke da wanga tuta aka yanka wanga annun dama ya ce wallahi shaidai annun ta fadi ba tutan musulunci bai doki hagu ya kama bayan Allah aka yanke annun agun ya ce wallahi tun da dai akwai wanga saurana annu da Allah ya bar mini wallahi tutan musulunci ba ta fadi she na rugume wannan tuta ya rugume tuta ana tsaran eh, musab ana tsaran musab musab na jini ana tsaran yana jini ce tutan gaba ta faduwa bayan Allah yana daga ido yana kallon sayyidina Ali ya jefa da sayyidina Ali sa'annan ya fadi ya mutu musab bayan ya mutu kuran yaki talafa an zo da bisa gawawakin musulmai raggan da ke cikin mus'ab idan aka rufe kafan mus'ab sai kaga fuskansa ya bayyana bayan Allah manzo Allah ya fashe da kuka aka aka rufe fuskan mus'ab sai kaga bayan Allah kasansa ya bayyana manzo Allah ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanga yaro da ya fito gidan mutunci riga shede ya ba wani yau mus'ab ya mutu likafali da da a rufe musu abu ba shi nan bayan Allah manzo Allah ce to ba laifi ku bar mu doki wanga bargo mu rufe daga fuskansa bayan Allah zuwa wurin cinyarsa she a je a nemo hakki bayan an nemo wanga aki she a rufe kasan shi bayan Allah a je a bisa mus'ab da shi haka aka bisa mus'ab wayanga sune mu'mina da Allah ke maganar su faminhum man na na'ba daga cikinsu bayan Allah akwai wanda alkawalin su ya biya wannan alkawali bukatar su ya biya wani bukata sun mutu a daga na yake bayan Allah faminhum man na na'ba akwai sahabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda yake da suna Abu Talha Abu Talha wani rana yana karanta alkur'ani idan ban yi kuskure ba a cikin suratul tauba kenan ko inda Allah ke cewa infiru khifafan wa thiqala wajahidu fi sabilillah wannan lokaci kuma bayan Allah ya sufa yana karanta ayan alqur'ani sai ya kai da wannan aya yana kai da wannan aya sai ce kai Allah ya ce mu fita a guje ko da lokacin da muke raunana ko lokacin da muke da ƙarfi Allah ya ba mu ƙarfi kuma mu yi jihadi ba don komi ba saboda Allah shi dai Allah bai ana ne yaki ba she ya fito za a je yaki she ce ya je wani abu talha soho ya fita wannan daga na yaki ya dace wannan yaki kuma za a yi ne kan ruwa yana cikin jirgi na ruwa koran yaki ya tashi bayan koran yaki tana tashi shi aka kashe shi an yi bakwai daya ba a yi a bisa shi saboda ana kan ruwa amma maluma suka ce kullum gawansa sabo yake zama bayan Allah kamar jiya ya mutu bai taba ware ba sahaban manzon Allah kenan wanda Allah madaukin sarki ya ce mana me faminhum man qada nahba akwai bawa Allah wanda ake mata ake masa suna alba ibn jahsh alba ibn jahsh wani zarimi ne mai karfi da ya je wani yaki lokacin da na'umar wannan yaki ana mata suna ma'arakatul kadisiyya albayi bin shi maluma na bada labari shi sananin lafiyan shi idan ya je daga na yaki yana da tsayi shi yasa an kana kusa da shi kai ba da kai yake ba yana da wanda ke nisa ne saboda kai da kake kusa da shi kai wani gajere ne yana mai kamar karamin dutse ne dai doki ya ajiye gefe shi ya gulge ka bayan Allah yana tsuka ne yana shiga yana tsuka yana shiga shasa kowa lokaci idon shi na sama alba an je yaki yana tsuka yana shiga yana tsuka yana rasawa tsakanin kawurai alba zai daga idonsa sai wani kawuri ya jefo mashi yana jefo mashi shi cikin tumbin shi bayan Allah sai ya bara tumbin shi hanjin shi ya zubo hanjin shi na zubo ba shi ya zauna rashi ya bata Yashi ya bata saboda mutuwa a maluma suka ce wai ranshi ya bata saboda ya ji ciwo kuma kafurai ba kare kashe su ba yayya she doki hannun shi hagu she tare wannan hanji ya doki dama yana tura hanjin na cikin cikin shi ba don komi ba wai saboda ya tashi yaki bayan Allah yana tura anjin anjin bai shiga yana tura anjin anjin bai shiga ga dan uwan shi sai kusa da shi yace mai sa'idni ala am'i yace dan wana tanye ni mu koma da anjin cikin ciki na aka koma da anjin, ya cire rigan shi ya daura cikin shi bayan Allah yana daura cikin shi yana mikewa shi rigan kuma ya kwance shi kuma jin ya zube shi fadi ya mutu bayan Allah faminhum man na. nahba sahaban manzon Allah kenan dare da rana bayan Allah sun doki rayuwarsu gaba daya sun sacrifice rayuwarsu sun volunteer rayuwarsu ba don komi ba saboda kalimatu la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya kai gare ni ya kai bawan Allah abdullahi ibn ummi maktum shine wa wane ne abdullahi ibn ummi maktum malama suka ce wuli da maktum al'ain a haife shi idanuwan shiga bai taba gani ba ya rufe bai taba gani ba wannan bawan Allah shi kuma ya mutu daga na yaki saboda me yasa saboda a tada kalmatu la ilaha illallah muhammadur rasulullah Allah ya ce muna hum man qada abau na gama ku da Allah bukatansu ya biya ko bukata bai biya ba na ran sai da Allah bukatansu ya biya saboda ranar da aka gama yaki yaki ta Uhud kenan idan bai kuskure ba akwai ni bawa Allah wanda ke da suna Abdullah ibn Haram sahabi ne dan shi kuma sahabi wanda ke da suna Jabir ibn Abdullah shi ma an kashe shi daga na yaki Jabir da ya ga baban shi ya mutu ya bar mai yaran mata shida wata riwaya ta ce mata da yaran mata daidai tara she Jabir ya ta kuka Jabir na kuka Jabir na kuka ana ba Jabir hakuri wai bai hakuri she manzon Allah ya kalli Jabir da ya kalli Jabir she ce mai ya Jabir tabkihi aw la tabkihi la ta al malaikatu tazilluhu bi ajnihatiha yace ya Jabir kayi kuka saboda an kashe babanka ko da ba kai kuka ba yanzu yanzu Allah ya aiko mala'iku sun doki fufukinsu suna tare rana saboda kan rana ya taba babanka Jabir yana jin haka shi ya samu kwanciyar hankali da ya ja ka ce saulara ka je yanzu yanzu ina maka magana Allah ya ta da babanka ya ce ya kai bawa na tambaye abin da kake so babanka ya ce wa Allah wai yana son a komo da shi duniya ba don kai ba a ba yana son a komo da shi duniya don kannin kamata ba wai yana son a komo da shi duniya saboda ya so ya yi yaƙi sabon yaƙi a kuma kashe shi saboda Allah abin da ya sake so ya komo duniya kenan shi Allah ya ce da baban Jabir a'a nayi alkawari duk wanda ya mutu bai taba tashiwa shi ranar tashin alqiyama shi yasa wanda suka mutu kan wannan raya ranar tashin wanda daga na yaki ranar tashin alkiyama sun tashi filin kiyama bayan Allah shuhada wanda suka yi mutuwan shahada ba a musu hisabi gidan aljanna da su shiga bayan Allah shin akwai bukata da ya kai aljanna shi yasa Allah ya ce muna faminhum man qada na aba kuma daga cikin wa'annan mu'minai akwai wanda bukatarsa ta biya shine yayi mutuwan shahada kiyama kuma Allah zai bashi aljanna she mai Allah ya ce muna daga cikinsu kuma man tasir wanda yake jira ba don komi ba saboda ya samu mutuwan shahada bayan Allah sahaban manzon Allah ba su taba zuwa yaki saboda wa arabo ganima a kawo ba a wani sahabi ya zo ya tuba wani bawan Allah ya zo ya tuba wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka je yaki bayan an je yaki aka yi riban kaya aka cire nashi aka bashi ana bashi she ce a komo da manzon Allah wanga kaya ni ba na je yaki bane saboda a bani wanga kaya ba na je ne saboda a jefe ni da kibiya ya zo ya fasa kaina ya bullo goshi ya bullo keya na abinda yasa na je yaki kenan aka zo aka ba manzon Allah labari manzon Allah ya ce da ikon Allah inda gaskiya ke yayi wannan mutuwa bayan Allah kuran yaki ta tashi kuran yaki na tashi wannan bawan Allah ya je daga na yaki inda ya ce yana son a jefo kibiya ya fasa kanshi ya bulloke ya shi haka kuma aka kashe shi ya ku bayan Allah wa minhum man yantazir daga cikin su bayan Allah akwai wanda suke jira ba nan komai ba wanga aiki su mutu akai bayan Allah bayan Allah wa minhum man mu koma wanga lokaci namu manya manyan malumanmu Sheikh Abdul Samad Habibullah Allah ji kanshi yayin yakin sunna yayi yaki akan sunna yayi yaki an bid'a yayi mu mushrikai bayan Allah ya mutu bayan Allah bayan mutuwa Sheikh Abdul Samad Sheikh adam baba ya zo yayyaki saboda sunna yaki an bid'a da Alƙur'ani da hadisan manzon Allah bayan Allah ya kai almajirai akra da su jami'a islamiyya akan hanya ya samu asari ya mutu bayan Allah faminhum man na nahaba bayan wannan bawan Allah tutansa ya fadi shi Allah ya fita gwarzo bayan Allah Sheikh tofik Ibrahim Al-Bakri ya ya daga wanga tuta bayan Allah yayyaki da yan bid'a yayyaki da mushirkai bayan Allah ya sa sunna a cikin kowace sosso na gana bayan Allah karkashin wanga malami bayan Allah aka samu limancin adal sunna karkashin wanga malami bayan Allah aka bar zalunta adal sunna karkashin wanga malami bayan Allah sunna muka yi karfi cikin gana bayan Allah ya mutu bayan Allah aikin kenan bayan Allah malumman sunna suna faduwa sabo na tashi suna faduwa sabo na tashi suna taduwa ba sabo na tashi akwai wani bawa Allah malamin sunna wanda ake masa suna Abdullah ibn al-Mubarak idan bai kuskure ba yana kwance kan gadon mutuwan shi ciwo ya kan mai almajiran sun san ya mutu ba malami mai wa'azi akan bid'a ya kai shi ba malami mai wa'azi akan shirka da ya kai shi shi almajiyar suka ce malam yanzu in ka mutu wanga aiki da kake yi wade ya zo ya yi abinda dai fito bakinsa sai ya ce ta ishu lahumul jahabiza wanga aiki na Allah ne Allah ya cire mazaje masu karfi su zo su yi aiki wanga aiki yana mutuwa shi Allah ya fidda gwarzo wanda dan bid'a in yaji sunan shi guduwa yake yi bayan Allah in dan bid'a yaji sunan shi bai iya kwana in mushriki ya ji sunan shi bai iya bacci shine wa shi Allah ya zabi muna bayan Allah babban malami mai suna Ibn Taymiyyah bayan Allah ya zo yayi wanga aiki ya tare da sunna har sunna ta kai ni da kai ya kai bawan Allah wa minhum man yantasir haka yake bayan Allah wannan malamin sunna yana faduwa sai wannan ya tashi wannan na faduwa wannan ya tashi kun san abin da ya sa ya bambanta tsakaninmu da wanga yan bid'a dan bid'a da ka same shi babban malami ne dan shi zuzurutun jahili ne alif ba ma bai sani ba malan na faduwa dole shi dan malan zai zama liman kuma bai iya alif ba gidan ya mutu ko gidan bai mutuwa bayan Allah amma mu ahlus sunna wal jamaa bayan limamin sunna ya fadi ya mutu mai ilimin sunna ya fadi ya mutu she mu duba cikin malumman sunna wa ya san alqur'ani wa ya san hadisan manzo Allah ba ruwan mu da inda ya fito she so ya zamna ya jagurce mu bayan Allah har zuwa gidan aljanna aikin kenan bayan Allah Allah ce mana wa minhum man yantazir daga cikin su akwai wanda suke jira bayan Allah ire-iren mu da ku kenan muna addu'a Allah ka kashe mu kan wanga hanya ya kai Allah Allah inda ka kashe wasu akan wanga hanya Allah ka kashe mu akai inda ka kashe Sheikh Jafar akan wanga hanya Allah ka kashe mu kai inda ka kashe Albani akan wanga hanya Allah ka kashe mu kai saboda me yasa muke wanga addu'a ka sani cewa baka nasara idan baka tashi filin kiyama ahlus sunna wal jama'a wallahi baka bina bashi rantsuwa da ka zo da wani abu daban manzo Allah bai san ka ba amma za ka tashi ba ka taba ganin manzo Allah ba za ka mika ido ga shugabanka za ka yi dama ga abubakar za ka duba abu ga umar za ka duba baya ga ali da usman ba don koyi ba saboda ka irin addini su bayan Allah Allah ce muna wa minhum man yantar da shi mai Allah ce muna lalle ku sani wa'annan bayan Allah ma baddalu tabdila ba su yi wani tsakiya ba alkawali da suka yi wa Allah akan wannan alkawali suka nace bayan Allah alkawali da suka yi wa Allah akan wannan alkawali suka dage wa ma baddalu tabdila ai ba su wani sakiya ba ai wannan na nuna muna cewa sahabai masu adalci ne bayan mutuwar manzon Allah ba su sake komi ba abinda manzon Allah ya bar su kai kai suka mutu ya ko bayan Allah sahabban manzon Allah kenan mu'minai kenan wanda suka yi wa Allah biyayya suka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam biyayya Allah ka yi muna arzikin biyayyar su she mai Allah ya ce muna na'am ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم suke yi da bayan Allah bayan su sai an bude baki an ce maka sunna gaskiya bace baka jin qur'ani mai dadi haka an bada masallatayyan sunna sa Allah ka kara muna dadin kai me Allah ya ce muna Allah madaukakin sarki ya ce muna liyajziyallahu as-sadiqina ai domin Allah ya tsaka da masu gaskiya bi sidqihim da gaskiyar da suka aikata bayin Allah su wane ne masu gaskiya nan mu'minai bayan Allah da suka gaskata alkawali da suka yi wa'annan mu'minai da suka cika alkawali da suka yi bayan Allah Allah ce mu ne li jaziya as-sadiqina ai domin Allah ya saka da masu gaskiya bi sadiqin da gaskiya da suka yi sa'an sa'annan me zai da munafikai kuma yayi da munafukai azaba idan ya ga dama su wane ne munafukai kamar Abdullahi ibn Ubay ibn Salul sa'annan da mataimakansa wanda suka taimaka makahurai wanda suka taimaka mayahudawa, ba don komi ba saboda a ci zarafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce na tsaka da masu gaskiya na tsaka da masu gaskiya domin gaskiyansu sa'annan kuma ne Allah na yi wa munafukai azaba a ranar tashin alkiyama ai wannan aya yana nuna muna cewa mai gaskiya ranar tashin alkiyama makomansa shine mai aljanna Munafuki kuma bayan Allah wanda yake munafunci ba shi da wani makoma ranar tashin alkiyama face azaba wuta jahannama shi wannan aya jiya tana magana da su sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau wanga aya tana magana da mu ya bayin Allah ka zama ahlus sunna wal jama'a mai gaskiya kada ka zama munafikin ahlus sunna akwai munafikin ahlus sunna akwai ahlus sunna mai gaskiya wane ne ahlus sunna mai gaskiya shine lokacin da zai shiga cikin yan bid'a wanda ba su son sunna makiyan sunna shi nuna musu cewa kada ku gani kada ne nan na aje kai na kasa in ba ku a'a wallahi sunna ita ce gaskiya bid'a aikin banza ne ba la da amilatun nasiba sunna mai tsoron Allah ke na bayan Allah wane ne munafikin sunna lokacin da za a sa shi kwana a ce bai aiku she kullum ku tashi inda ake wa'azi da zafi ke zuwa kyale su ai su ne wanda suka san alkur'ani kyale su ai su ne wanda suka san hadisan manzon Allah na ran sai da Allah kai ba kowa bane dai kana cikin jikokin Abdullah ibn Ubay bin Salul wayannan kuma azaba Allah dai musu bayan Allah Allah ce wa yu'azzibal munafiqin in sha'a kuma zai yi da munafukai azaba Allah idan ya ga dama ko kuwa ya yi mai? ko kuwa ya yi ya karbi tubansu ya yafe musu ya ko bayan Allah ganin daman shi ne bayan munafuki ya tuba Allah ya fe mai kuma ganin dama Allah ya ce bai karban tubanka babu wanda zai iya tambe shi bayan Allah ya Allah yake lalle Allah madaukin sarki mai gafara ne kuma sa'annin mai jin kai ga bayansa mu'minai akwai bambanci tsakanin ar-rahman da ar-rahim maluma suka ce ar-rahmanur rahim sifatani mushtaqani min ar-rahma ar-rahman da rahim sifa ce guda biyu wanda aka samo ta daga rahama amma menene ar-rahman suka ce ar-rahman an yi amfani da shi ne saboda ala sighatul mubalagha ar-rahman ya yalwa da ar-rahim saboda me yasa ar-rahman Allah yana jin kan bawa musulmi ya ji kan bawa kaguri duk wani bawa da Allah ya halice shi Allah na jin kan shi amma ar-rahim Allah bai ba kowa shace bayansa mu'mine wanda suka yi masa biyayya bayan Allah Allah ya ce muna ghafuran ra'ima Allah mai gafara ne sa'an nan mai jin kai me yasa Allah ya ce shi ghafur ra'im ne ba don komi ba saboda munafikin ahlus sunna ka tuba Allah ya fi maka me yasa Allah ya ce shi ghafur ra'im ne saboda mazinaci ka nemi gafara Allah ya fi maka me yasa Allah ya ce shi ghafur ra'im ne saboda mushriki mai shirka ka bar shirka ka tuba Allah ya fi maka me yasa Allah ya ce shi ghafur ra'im ne saboda barawo mai sata ka bar sata Allah ya fi maka ya tuba ya Allah إن الله كان غفورا rahima للي Allah ya kasance mai gafara mai jin kai Allah yana gafara yana jin kai a duk الله lokaci bayan Allah sai Allah ya ce yanzu Allah ke ba mu labaran wanga kahurai wanda suka zo su yaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a daga na khandaq Allah ya ce muna wa raddallahu alladhina kafaru kuma Allah sai ya maida wanda suka kafurta wannan kafurai da suka zo su yake manzon Allah da sahabbai sai Allah ya maida su ya bar suka koma gida ya bar suka yi kasara ya bar suka je gida ba su da komi bayan Allah Allah ce muna wa raddallahu alladhina kafaru dan me Allah ya kuma da su wai me bi ai da fushi da hasara zuciyansu bai samu abin da yake so ba bayan Allah rai ya bata saboda sun san cewa za a je a gama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabansa a cikin lokaci guda a kashe su wallahi bayan Allah gazwatu khandak yayi ban tsoro har manzon Allah shi da kanshi ya ji tsoro da manzon Allah ya ji tsoro shi ya kira shugabannin muhajirun ya kira sa'ad ibn mu'az da sa'ad ibn ubada ya ce sa'ad ku zo ina da shawara suka ce wani shawara kake da shi ya ce kaga banu nuka tufan mu da su bamu da wani matsala da ina neman alfarma ku ya ku mutanen madina ina son ku mini alkawali idan shekara ya kai kuka ga girbe kayan gonanku za ku raba guda biyu ku ba banu gatufan rabi ba don komi ba saboda su koma gida saboda wanga yaki ya muna sauki manzon Allah na fadi da Sa'ad ibn Mu'az wanga labari she manzon Allah she Sa'ad ya tambaye manzon Allah wanga magana da kake yin ga wahayi ne ko shawara ne ko kai ra'ayinka ne she ya ce da Sa'ad wallahi ra'ayina ne ba don komi ba saboda na ga larabawa sun ada muku kai za su kashe ku saboda ni she sa'ad ya ce manzon Allah sau ka ji a jahiliya ba mun imani da Allah ba wani yayi kadan ya zo ya ci dabino Madina guda daya kwaya daya ba da sa ba wallahi wani yayi kadan ya za ce yau mun gane gaskiya mun imani da Allah za mu mutu mu samu aljanna ka ce za mu raba kayan gonanmu guda biyu mu ba su saboda su bar yaki wallahi manzo Allah ko dabino guda ba mu bar su da mu saya ne mu yaki saboda Allah me yasa manzo Allah ya wanga magana bayan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ranar yayi karfi gaswatu khandak ranar yayi karfi bayan Allah muna cikin Madina mufta wani anguwa malamin sai ya bamu ya tabbatar da harka ana ma suna sai muna cikin lori she rabin ya ce mana mun san handak na ce ni ban san handak ba she ce in duba dama na she na gani bayan Allah dusin da ke sai wurin nan ya fi wanga darul hadisin ga so goma inda sa'abai suka sa suka yaki kenan bayan Allah babban dusi ne an zo a gama da sahabai shi Allah ya ba su nasara da Allah ya ba su nasara shi Allah ke ba manzon Allah labari wa raddallahu alladhina kafaru bi ghaizihim ai Allah sai ya maida wanda suka kafurta bi ghaizihim da hushinsu bi qaisihim abinda suke nema Allah bai ba su ba nasuwa da suke nema a cikin zuciyarsu bayan Allah Allah bai ba su ba mai Allah ya ce muna ba su samu wani alkhairi ba ba yi riba ba hasara akai don an saya wannan daga kimami kusan bakwai uku ba yi riban komi ba suka yi hasara suka koma bayan Allah she mai Allah ya ce muna Allah ya ce a baka labari wa kafa Allahul mu'minina alqital ai ubangijin Allah madaukakin sarki ya isa mu'minai yaki idan Allah zai maka yaki akwai wanda zai iya ka dawon ga aka soma bayan Allah da mala ana ya soma dawa ana ce bai kai ko ina an kai ko ina aka kai ko ina a taushe aka kasa aka yi ko an yi komi a taushe bayan Allah kun san mai maka mai kaiji mai makirci kun san abin da ya sa ake wahala duk wanda ke tunanin makirci ya manta da Allah amma kai da ake maka makircin nan baka tuna da kowa ba shi Allah shi yasa mai makirci yana yi shi Allah na kwancewa mai makirci na yi shi Allah na kwancewa Allah ya ce muna wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin kai musulmi ahlus sunna wal jama'a baka da mai maka yaki face Allah laya mai laya bai razana da kai akwai Allah mai rata ya guru bai razana da kai akwai Allah jafin mai boka bai razana da kai akwai Allah ba don komi ba ana jefawa Allah sai kalli zuciyarka ce wannan zuciya tana da kyau zuciya ce wanda take son Allah sha Allah ya ta kullewa Allah yana yana kwancewa ana jefaka Allah na kwancewa ana jefaka Allah na kwancewa bayan Allah kai rayuwanka sai ranan da rayuwa ta kare ka bar duniya ya kai bawon Allah Allah ya ce muna wa kafallahu almu'minina alqital Allah ya ishe mu'minai yaki bayan Allah wanga yake wa ya taimake mu'minai Allah madaukakin sarki kai kuma da kake zaune nan bawan Allah ka sani cewa babu mai maka yaki face Allah kyale kowa doki ka ba Allah sulusul akhir min al-layl lokacin da dare na uku na karshen ne ya saura mai makirci ya tashi yana kulle kullen shi kai tashi ya alwala bayan kayi alwala yi a guda biyu kira ubangijin Allah wanda bai kwana wanda gangadi bai kama shi kana fadi mai komi bayan Allah shi kaga wani na makirci kullun ci gaba kake ya kai bawan Allah saboda me yasa saboda Allah ke maka yaki Allah yace wa kafallahu almu'minina alqital ya Allah yake shi Allah ya ce a baka labari shi Allah madaukakin sarki qawiyan mai ƙarfi ne azizan mabuwayin sarki Allah yana da ƙarfi kuma mabuwayi ne bayan Allah akwai wanda ya fi ƙarfin Allah ne akwai wanda buwaya safi buwayan Allah ne to idan mun yarda cewa ba wanda ya fi ƙarfin Allah shi dai ba mu neman taimako wurin wani Allah wurin Allah za mu nemi taimako bayan Allah idan ni ne kamar yarda cewa bayan Allah ba mabu mai buwaya kamar Allah ba mu neman arziki wurin kowa face wurin ubangijin Allah Allah ka muna arzikin wannan ba mu neman taimako wurin kowa face Allah saboda Allah shine mai karfi ba mu neman buwaya wurin kowa face wurin Allah saboda Allah shine mai buwaya bayan Allah shi sai ku al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan duniya ta juya maka baya ta matse ka bayan Allah ka bude bakin ka ce ya Allah ya kai Allah ka taimaka mini Allah ya taimaka maka ya kai Allah ka bani lafiya Allah ya baka lafiya ya kai Allah ka bani matan kirki Allah ya baka matan kirki ya kai Allah ka yi wa aiki na albarka Allah ya yi wa aikin ka albarka malamin boka ƙarya yake yi malamin tebu ƙarya yake yi inda yana biyan bukata da sai ya yi makansa dukiya dewa a bar zuwa wani shi ta ce har ya mutu bayan Allah wa kana Allah qawiyan aziza ubangijin Allah mai kwari ne sa'an na kuma mabuwayi ne ya ku bayan Allah Allah mun roke ka kai ke da buwaya Allah kai muna arziki Allah mun roke ka kai da ke kai ke taimako Allah kai muna taimako bayan Allah Allahu akbar Allahu akbar bayan Allah aikin kenan ya soma kenan bai taba sayawa kun san ranar da dama bar aiki kowa ya zamana kusa ranar da mu bar aiki kun sani ranar da ka samu kanka kana cikin aljanna aiki ya kare aljanna shakatawa ne bayan Allah a sha a ci abinci a rungume mata abinda ake cikin aljanna kenan bayan Allah ba irin wanga wahala amma aljannan nan ba mu samu shemun gina bayan Allah yau ga da muke magana ga bayan Allah Allah yana da wanda zai fidda su cikin wuta ya saka su gidan aljanna to muna roƙon Allah Allah ka saka mu ciki yau wani ya ce ai ba malam in malam na kallo na in nace in taimaka in ban taimaka ba yana kallo na yanzu da mu ga ahli sunnan gaske sa'an za mu ga ahli sunnan malam Anas kuma da imani da Allah ahli sunnan darul hadith duka ahli sunnan Allah ne ba na malam Anas bane za mu gwada bayan Allah mun ga sahaban manzon Allah ransu suka bayar ko kai ba komai ake nema ba bayan Allah ina muku magana ga bayan Allah ina neman wani namiji yayin aiki guda sa'annan mu zo mu karbi taimako na marayun mu spiku da ake karatu da shi bayan Allah duka ya lalace speaker da ana sa da shi 3.2 ko 320 Ghana 3, yanzu wani lesson da dai sai da budurwan shi ta auidi ya fi miliyan biyar aikin banza wani rana ma ta yi kyau ko wato ba ta san da maka ta je ta makale da wani kai ba ka da lada ba ta da lada inda ta je kuma ba lada 320 Ghana cedis za a yi kiran sallah a ciki muryan zai je nisa duk wanda zai zo ya sallah Allah ya baka ladan shi a cikin lokaci kadan bayan Allah wa zai daga ne ce malam na sai na ba Allah ko kuma Allah ya maka albarka Allahu akbar ina neman guda sa'annan in zo karbi kudin marayu don Allah sun shi da za a hankali ina wanda ba wa ina